wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun sace chief olufalaye. shugaban jam'iyyar sdp na kasa. kuma tsohon ɗan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyun haɗin gwiwa na ad da app kana tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya a zamanin tsohon shugaban kasa ibrahim badamasi babangida an dai sace chief olu ne a gonarsa da ke ƙauyen ilado a cikin karamar hukumar akure ta arewa a jihar ondo da yammacin jiya litinin sakataren watsa labarai na jam'iyyar sdp remi olayiwola ya tabbatar da damƙe Chief Olufalaye a gonarsa. Kidnapping. We are still making frantic efforts. A voice has just come now asking us to bring 100 Mr. Rami Olayiwola ya ce abin takaici da Olufala ya je gonarsa sai wasu masu satar mutane suka sace shi suka nemi naira miliyan ɗari ya ce halin yanzu suna ƙoƙarin su biya naira miliyan ɗari kuɗin fansa domin a sako shi tsakanin jiya litinin da yau talata shi ko kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo Mr. Wole Ogunduyu ya ce tuni suka baza 'yan sandan kwantar da tarzoma guda hamsin a cikin daji domin su zakulo Chief Olufalaye wasu da ke son yin arziki ciki cikin dare ɗaya dai mayar da satar mutane don neman kuɗin fansa babbar sana'a a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.